adiba muhtasar wa ushiru bi sahiha awistu husina ila anna shayhan ghayra allazina qaddamtuhum sahaha hadha aw tasarahu wa ushiru bi sahiha ina ishara da sahiha mun koma ga asul litahim wa ushiru bi sahiha malam yace ina ishara da sahiha ila anna shayhan akan cewa wani malami ko alasa hmm? ala ko ila wa ushiru bi sahiha ila anna shehan akan cewa wa ushiru bi sahiha ina ishara da sahiha ila anna shehan wa ushiru bi istuhsina ala anna shehan in ya kawo ɗaya daga cikin wannan ya ce sahiha ala anna shehan garin lazina kaddamtuhum sahaha za a wata saharahu hakanan kuma kuma ce wasu husina ko ce alal ahsani ko ce alal sahihi in ya ce wasu husina ya kawo siga ta abin nan ya kawo siga ta mali sannan kuma bina alil majhuli in yace alal ahsani ya kawo suna in yace alal sahihi ya kawo suna to shi na ce wa ushiru bi sahiha awistu husina ila anna shayhan cewa wani malami gairar lazina banda da wancan guda hudu kaddamtuhum da ni gabatar suwa sahaha haza shi ingantar da wannan kauli a wista ko kuma ta yi da shi istishari shi shigowa cikin istisani wa bitaraddudi wa ushiru bitaraddudi ina ishara bitaraddudi litaraddudil mutaakhirina fi naqli an al mutaqaddimina aw li adami nasl mutaqaddimina wa ushiru ina ishara bitaraddudi ina cewa fi zalika taraddudun litaraddudil mutaakhirina saboda saraddudi na mutaakhiruna fi naqli an al mutaqaddimina watan nan in yace fi zalika taraddudun to ma'ana biyu gure shi na farko kenan watan taradul mutaahirina fil naqli an mutaqaddimina sannan kuma ma'ana ce ta biyu watan shine ushiru bi sahiha ila taraddudil mutaahirina watan ka taraddudi na mutaahiruna fi nazalatin idan wani abu faru wani abu faru na hukunci ya kasance muta'ahhiruna sun ka zo wajen bincike idza hadasa nazilun idza hadasa nazilatun idan wani al'amari ya faru wanda ya kasance ana son a tsaye mai da hukunci ya kasance su hiruna ba su da nassi sun ka koma binciken nan suka na magabata kuma suka binciko nassi na magabata amma suka samu sabani wajen ainihin su magabata din to shi na ce wa ushiru bi sahiha a ko a wa bi taraddudi ina ishara bi taraddudi watan li adami nasr mutaqaddimina fin naqali ko saboda su hiruna. ba su da nasti na magabata wanda sun ka nakalto gare su abinda a misali nan ga kamar yanzu mu doka mu ce kamar yanzu aka samu sabani akan koyi da lasifika kana koyi da lasifika kana cikin gidanka ko kana koyi da lasifika kana cikin shagonka ko kana koyi da lasifika kana bakin garkarka sai kasance sauti ya doke shin in sauti ya doke ya za a yi da kuma sauti ya riga ya doke to ka ganin nan ganan mutaakhiruna mutaqaddimuna suna sabani kan koyi da sauti wasu maluma sun ta akan cewa ya halatta ai koyi da sauti wannan sun kace ya halatta ana koyi da sauti sun kace tunda nan ga watan abokan radiyallahu anhu ya kasance shina jiyasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shina bada sallah abokan shina jesuwa makuhin jesuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna jin sauti na abokan amma ba jin sautin manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan tun da an ka samu wannan ana iya aiki da sauti sun hukuma kara da hujja sun kace sannan kuma bayan wannan kuma yakan yi mutum na bayan sahu da an kace wanda ka sallah bayan sahu sallah ta inganta sai maluma sun kace a ai bata inganta ba saboda mi saboda manzo Allah ya ce ya ce mu wanda sallah bayan sahu Allahu hi ul Allah shi kara ma kwaɗayin son lada amma kada ka sake sallah bayan sahu kai kadai kaga wannan kenan ba a sallah bayan sahu ko to in ba a sallah bayan sahu ina ga cikin gida in an ka ce kada mutum shi sallah bayan sahu ina ga cikin gida sai wani sun ka ce ana bayan sahu sun ka ce abinda a kujja nan ga manzon Allah ya zo gidan wannan mulaikatu wanda ya kasance kaka ce ta Anas ya zo gidan mulaikatu aka tsara mishi abinci ba an yi mai abinci ya ci abinci sannan ce tashi ya ce in ji ana ce mun ka ɗauko tabarma mun ka shin hida mazo sallallahu alaihi wasallam yayi mun kai sahu da ni da wani maraye baya gare shi ya ce wata tsohuwa tana baya gare mu mulaika kenan kakatai ashe kenan kaga akwai halaccin mutum guda shi sallah bayan sahu saboda ya ce nan ga mulaika ta yi sallah baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kadai to bisa ga wannan ashe kenan kaga akwai ingancin sallar mutum guda bayan sahu an fahimci wannan ko muna ta ga matsalar mu to nan da an ka gano cewa akwai ingancin yin sallar mutum guda bayan sahu sai sun ka ce ai ba hakan na ba ai ita ta tsaya baya da umarni na shari'a shari'a ta tsaishe ta baya to ashe kenan kaga shi kun da tsaya bayan sahu ba shari'a ta tsaye ba sai an ce to ko shari'a ta tsaye ta baya inda babu ingancin sallah da ba ta tsayawa in babu ingancin sallah shari'a ba ta tsaye ta baya ce tun shari'a ta tsaye ta baya akwai ingancin sallah don haka ashe kenan akwai sallah to ko haka da sun ce to tunda haka nan ana koyi da sauti an gane to ashe kenan kaga mutahiruna suna sabani akan koyi da sauti ko to sai kasance lasifika muna koyi da lasifika sai sauti ya ta ya za ka yi to nan maluma sai suka ce abinda za ka yi nan za ka ci gaba da sallar ka kai kadai in sauti ya dawo za ka sake biya ba amma in baka yi raka'a ba kana biyan liman sauti ya jaye in sauti ya jaye kafin shi sake dawowa baka kulla raka'a ba to kana biyan liman amma in ka kulla raka'a shikenan baka biyan liman an gane wannan kaga matsala ce hilafiya ko to nan ga yace wa ushiru bi taraddudi ina ishara ga taraddudi li taraddudil mutaahirina saboda sabanin wanda kasance sun kai jinkiri watan finniqali wanda sun ka an ne mutakaddimi daga magabata au li adami nasl na ko kuma ainihin su kansu mutaakhiruna wata matsala ta faru gare su sai kasance sun ka yanke mata hukunci amma hukuncin bai taho guda ba wannan yayi daban wannan ya daban to zai ishara da tarudi akan wannan wa bilau ilahi lafi masabiyin wa bilaw wa ushiru bilaw yace ina ishara da lau ilahi lafi masabiyin zuwa ga sabani na mashaba in ya ce laukaza au laukaza wannan hilafa ce ta musaba can inda ka cewa walomin min hindiri ko walomin min samakin to duk sada ka ji ya faɗi wannan to ya kiɗa ƙaunin wani ya tabbatar da ƙaunin wani wa ushiru bilau ila hilafin mashabiyyin summa wallaha as'alu ya ce, Allah ni ka roƙo an yamfa a bihi shi in hannu suwa da wannan littafi man kataba ku wanda ya rubuta shi au ƙara'ahu ko ya karance shi au sa'afi shay'in minhu ko yi wani au hasalahu ko kuma watan ya sai shi ko kuma watan ya rubuta shi au hasalahu ya sayi aje kenan amma kuma ya amfani da shi Ya ka kai au sa'a sa'afi min minhu ko kuma watan ya bada taimako fi shay'in ga wani abu minhu nashi ya bada tawada an ka rubuta ko ya bada alkalami an ka rubuta ko ya bada takarda an ka rubuta au sa'a sa'afi min minhu wallahu ya na min zalali wallahu Allah shi muka roƙo ya na shi kare mu min zalali ta lalabiya wayu wa fiqana muna roƙon Allah wa fiquna shi da ta shemu fil qawli gazancin mu wal amali da aikin mu summa a'tadiru li zawil albabi summa bayan wannan yace a'tadiru ina mai kawo uzurina da zawil albabi ga ma'abuta hankula minat taqsiril waqi fi hadal kitabi watan a wa'salu summa sa'annan a'tadiru ina mai kawo uzurina da zawil albabi ga ma'abuta hankula minat takasiri daga takaitawa daga ragganci alwaƙi wanda ya kasance ya akufi hadal kitabi saboda raggancin wani ƙoƙarin wani ƙoƙarin wani raggancin wani yanzu nan ya bakin ƙoƙari ne akan tara hukumce-hukumce daban-daban masu matsaloli daban-daban ya fara daga kitabu hara har zuwa ƙarshen inda ya kai kaga in kaddi ba ya bakin ƙoƙari ne amma tare da ƙoƙarin ga nashi wani mai cikakken ilimin in ba zai ga kusuri ne zai ga yarganci to shi na ce to sun masu annan a ataziru ina mai kawo uzurina da zawil albabi ga ma'abuta hankula ta ƙasiri daga garganci alwaƙi wanda aku fi ki tare cikin wannan littafi Ƙoƙarin wani raggancin wani raggancin wani ƙoƙarin wani yace wani na wa alu sannan kuma ina roƙo bilisani tadarru'i da halshe na ƙanƙantar da kai wal khushu'i da tsoron Allah wa ta tazalluli da magana ta tazalluli ya da kai wal hudu'i da kankantar da kai an yanzura ki dibi littahin ga ina roƙo nai ina mai kawo mai uzuri ki bi littafin ga bi ainihin rida ki dibe shi da ijiya ta yarda ka shi dibe shi da ijiya ta kushi wa sawabi sannan kuma shi dibi wannan littahi da ijiya ta sawaba wa ma kana min naqasin duk abin da a cikin littahin ga in ya kasance na rigina su waɗannan da ni roƙa masu hankulan nan kammaluhu su cika shi wa min haɗa'in in ya kasance kuma kuskure na ni ba na kasina ba shi kuma huhu su masu hankula nika magana da su su gyara shi Allah ma ya halusa musannifin min alhafawati Allah ma ya karamta musannifin marubuci ya halusa hijira min alhafawati daga kusakurai daga kuskure daga fadawa daga tadda labzi ba inda ba wuri ne ba zai kawo lafzin shi aza shi inda ba na an ma'ana ta ba au yanju wa mu'allifun au ko kuma ta mu'allifun marubuci yanju wa hikira min al asrati daga tubatu bai alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bai san lokaci ko oh, a bari a bari hajji ga shiga cikin cikin 所以，这个 <coughs> 地方。